ne sakataren yaɗa labaran gwamna Abba Kabirin. Mun maza wannan tambaya da ma wasu masu jibi da tasarrafin kuɗin al'umma. To alhamdulillah batun turo kudade ga jihohi kamar yadda hasashen mutane yake kaiwa ake tunanin cewa kudaden shiga da gwamnatin tarayya take bayarwa sun ninka ninkin baninki to abin ba haka bane a daidai wannan mataki sai dai fata kuma watakila nan gaba. Abin da nake so mutane su fahimta shine lokacin da shi mai girma zababen gwamnan jihar Kano Injina Bakabir Yusuf ya shigo cikin gidan gwamnatin Kano ranar ashirin da tara ga watan Mayu jihar Kano tana samun kudaden da basu gaza biliyan tara ba. a kowane wata daga gwamnatin tarayya yayin da take samun kuɗin shiga na cikin gida wanda hukumar tara kudaden haraji ta jihar take tarawa wanda ba su gaza biliyan biyu ba wani zubin zuwa ƙasa da haka a yanzu da muka shigo da kuma wannan tsari da ake magana na tallafin man fetur a gwamnatin jihar kano cikin wannan watanni biyu da suka gabata wanda a su ne kawai aka turo kudaden da shi mai girma gwamna yake da hurumin sarrafi da su an samu kusan adadin biliyan goma da miliyan ɗari biyar wato kaga ƙari ne kawai na biliyan ɗaya da wasu 'yan ɗaruruwa a kai wanda da shi ne ake amfani a yi manyan ayyuka sannan kuma a biya albashi da sauran abubuwa na gudanar da gwamnati na yau da kullum bayan wannan akwai kuɗaɗe da ƙananan hukumomi suke samu kowane wata wanda shi ma ma'aikatar kuɗi ta tarayya tana bugawa a shafinta na intanet kuma tana bugawa a wasu jaridu na ƙasar nan wanda kowa ya sani kafin shigowar wannan gwamnati kananan hukumomin kano ga baki ɗayan su jimilla an ka tattara abin da suke samu baya gaza naira biliyan goma ya zuwa yanzu da aka cire wannan tallafin karin man fetur su ma karin da jimillar kananan hukumomin jihar kano guda arba'in da hudu suka samu ita ma bai wuce karin biliyan ɗaya ba a da ana samun biliyan goma yanzu kuma ana samun biliyan goma sha ɗaya wanda da su ne ake amfani wajen biyan albashin ma'aikatan kananan hukumomi wanda ya haɗa har da tallafin da ake bayarwa wajen biyan albashin malaman makaranta waɗanda su ne suka fi kowaɗanne mutane yawa a tsarin aikin gwamnati na matakin ƙananan hukumomi. bayan wannan akwai kuɗi na musamman shi mai girma shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya kasafta wa jihohin najeriya talatin da shida wasu adadin kuɗaɗe daga ciki a matsayin kamar wani tagomashi na cire wannan tallafi na man fetur wanda ya kira wannan kuɗin a matsayin kuɗin infrastructure development fund wannan kuɗi abin da kano ta samu adadi ne yawwa kudin manyan ayyuka ne to a wannan kasafi da aka yi yadda kowa in ya duba a tunda na'urar intanet zai gani jihar kano ta samu naira biliyan bakwai kuma wannan biliyan bakwai da aka aiko domin manyan ayyuka da zarar majalisar zartarwar jihar kano ta zauna ta tattauna in aka ware irin ayyukan da za a yi mutane za su samu bayanin me za a yi da ita domin kowa ya fahimci cewa ga adadin abin da ya shigo ga kuma abin da aka yi da shi Ali Sunusi daga bayananka dai da alama ja kanan taku a kuɗi take. tun daga can ka ce an da biliyan kaza nan biliyan kaza amma baka da labarin baku da labari a gwamnatance cewa akwai wancan kuɗi na rage raɗaɗi da aka kira palliative da tinubin ya ce dama zai raba ta hannun gwamnoni kuna da labari? To ayi wannan wani tsari ne wanda har yanzu gwamnatin tarayya bata fara aiwatar da shi ba. muna jira idan ta aiwatar da shi ai kaga yanzu kamar wannan ah, biliyan bakwai da aka riga aka turo ta manyan ayyuka kaga ina yi bayanin ta ba dan koma saboda ta riga ta zo hannun jihohi kowace jiha kuma ta samu kuma kamar da nake kara jaddadawa wannan abu fa ba boyayyen al'amari bane ba duk sanda gwamnatin tarayya za ta raba wa jihohi kuɗin nan ana yin taro ne a kuma bayyana wa mutane a bayyana wa manema labarai a buga a jaridu a buga a intanet wancan magana palliative da kake yi har yanzu tsari ne wanda yake a matakin kasa bai sauko kasa ba jihohi idan sun karba za kuma su fito fili musamman mu a nan jihar Kano da mai girma gwamna ya sha alwashin bayyana wa al'umma komai na duk abubuwan da suke suka shafi tasarrafi da dukiya al'umma za a yi jawabi za a yi bayani idan tarurruka za a yi domin raba mutane wannan tallafin za a yi ne a idan duniya da wanda yan jaridu za su dauka kowa zai san cewa ga abin da ya shigo kuma ga abin da aka yi da shi amma wannan kudade da ake magana har yanzu babu jihar da ta karbi wasu kudade masu kama da irin wannan face wannan kudade da aka raba a cikin satin da ya gabata wanda ake cewa na, na, na manyan ayyukan. Ba kwa ganin ko suna ciki? A'a, ai biliyan biliyan biliyan bakwai ce. Hmm. Idan aka yi maganar biliyan bakwai kuma ana maganar manyan ayyuka a Malam Yakubu, hmm. akwai aiki kwaya ɗaya wanda zai iya cinye wannan kuɗin. To saboda haka tunanin da ake yi watakila na zika ce jihar Kano a cikin kuɗi take, jihar Kano ba a cikin kuɗi take ba. <laughs> Na farko dai ƙarin da aka samu bai gaza kaso ɗaya bisa goma ba domin daga biliyan tara an koma biliyan goma kaga biliyan ɗaya ce kawai da 'yan tsirari ta karu mm. kuma kowa ya san irin nauyin da ke kan jihar kano musamman biyan albashi da biyan alawus alawus na wata-wata na 'yan fansho din nan shi kadai wanda kuma mai girma gwamna ya yi alkawari kuma ya cika ashirin da biyar ga wata yan fansho suna ganin albashin suna ganin alawus ɗinsu ashirin da biyar ga wata ma'aikatan gwamnati suna ganin su ma albashinsu a takaice dai yanzu ali sunusi waɗannan kuɗaɗe mulamulai makudai da ake tunanin an samu ƙari ba su fara zuwa ba amma dai ana sa rai haka ne? Eh garin muna fata ne kuma muna fatan Allah ya sa shi mai girman shugaban ƙasa, ya samu ƙwarin gwiwar tallafawa jihohi domin ba su kuɗaɗe da yawa domin yin ayyuka da suka shafi shugaban al'umma. Da kwai wasu gababban ma a tadin namu da zuba turan da da yadda Allah za mu ɗora da su a wannan taɗi. Almuhim dai ka ji cewa yake kila kudaden da yana hanya to Allah dai ya sa su iso a salama kenan ku yi mana subscribing da lakin domin kara ma ƙarfin gwiwa